ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا انا مهلكوا اهل هذه القريه ان اهلها كانوا ظالمين yayin da mala'ikun da muka aiko su su yi wa annabi Ibrahim albishirin samun annabi Ishaq da ɗansa annabi Yaqub a bayansa sai suka ce masa hakika za mu hallaka mutanen garin Sadum garin mutanen annabi Lod domin tabbas mutanen garin sun kasance azzalumai saboda abin da suke aikatawa na alfasha.